This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Haka kuma ana iya kama tashar kai tsaye ta hanyar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da safiya, ku kuma da fatan kun lafiya. Ladan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC. Tare da Grace Alheri Abdu da kuma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku wannan shirin na la'asariya. Da farko dai ga kanun labaran. To baban baba tawagar masu aikin ceto ta ƙasar Indonesia ta koma domin ci gaba da neman tarkacen jirgin sufurin ya asiya nan bayan ta gano waɗansu manyan tarkace biyar a tekun Java. Koriya ta Arewa ta mai da martani kan sabbin takunkuman da Amurka ta kakaba mata bisa zargin yi wa kamfanin fina-finai na Sony kutse. Kana jami'an kasar Pakistan sun ce wani jirgin da baya amfani da matuki ya kashe akalla mayaka bakwai a arewacin Waziristan. To karin labaran kenan. sai dai kuma a ci gaba da hare-haren da 'yan tada kayan baya ke yanzu haka sun kai hari a garin baga da ke cikin jihar borno da babban gida a cikin jihar yobe to ba da nake samu har akwai wani sansani na jami'an soja da ake cewa multinational uh, joint tax patrol to ha kuma bom ya tashi a wani gari a cikin jihar adamawa daga su duba eh, abubuwan fashe wannan in akwai a wurin su cire in babu kuma sai su tabbatar mutane don yanzu ana cikin kaza. A can jihar Gombe kuma da ke arewacin Najeriya gwamnatin ce ta baje ayyukan da ta yi wa jama'a akan faifai. Shi ne akan ce open door policy ko? Alhamdulillah ya yi mun gode. To da yake yau Lahadi Grace na nan zaune tare da mu domin gabatar mana da shirin ta na bishara, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Tawagar masu ninkaya ta ƙasar indonesiya ta koma domin ci gaba da neman tarkacen jirgin sufurin Air Asia bayan ta gano waɗansu manyan tarkace biyar a tekun Java. Sai dai har yanzu rashin kyan yanayi yana ci gaba da kawo cikas. masu ninkaya sun koma da baya a latilas yau lahadi bayan da suka kusa isa inda jirgin ya faɗi hukumomi tana kyautata zato za su samu damar gudanar da aikin su idan yanayin ya inganta zuwa da rana ruwan sama da guguwa da suka janyo igiyar ruwa suna sa aikin ya rika tafiya hawainiya masu aikin ceton suna kyautata zaton za su iya isa inda garwar jirgin take domin fitar da gawarwaki da kuma akwatin da bayanan jirgin da ake ajewa a bayan jirgi jami'an ƙasar indonesiya dai sun ce kawo yanzu an gano gawarwakin mutane 31 bayan waɗanda aka tsamo yau lahadi koriya ta arewa ta mai da martani a kan sababbin takunkuman da amurka ta ƙaƙaba mata bisa zargin yi wa kamfanin fina-finai na sony kutse kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa ya ambaci ta bakin kakakin ma'aikata harkokin kasashen ƙetaren koriyan cewa takunkuman adawa ce da kuma zalunci da ya ce za su sa Pyongyang ta ƙara ƙudurin kare ɗiyaucin ƙasarta ne kawai. Ranar Juma'a shugaban Amurka Barack Obama ya sa hannu a wani umarnin shugaban ƙasa da ya ba da izinin sanya wa Koriya ta Arewan takunkumi kan waɗansu cibiyoyi uku da kuma mutane goma. Jami'an White House sun ce takunkumin matakin farko ne kawai na ladabtar da Koriya ta Arewan sabili da takala da take yi da kuma ya haɗa da harin hanyoyin sadarwar intanet. wata sanarwar ma'aikatar kuɗi ta ce sababbin takunkuman za su ƙara tsaurin waɗanda aka riga aka ƙaƙaba wa ƙasar ta wajen hana waɗansu mutane hulɗa da cibiyoyin kuɗin amurka da kuma hana amurkawa hulɗa da koriya ta arewa jami'an ƙasar pakistan sun ce wani jirgi da baya amfani da matuƙi ya kashe akalla mayaka bakwai a arewacin waziristan waɗansu jami'an leƙen asiri a ƙasar sun ce jirgin ya harba makamai masu linzami biyu kan gidan mayakan da ke datta kail kusa da kan iyakar afghanistan suka ce mayakan uzbek da ke da alaka da habis gul badahar kwamandan ƙungiyar da ke goyon bayan alkaida pakistan ne ke amfani da wannan gida harin jirgin da baya amfani da matukin da aka kai yau shine na farko da aka kai a cikin wannan shekarar ƙasar pakistan ta ƙara ƙaimin aikin soja a yunkurin kabilu wato a yankunan kabilu da kan iyaka da afghanistan tun da aka kai hari a makarantar soji da ke fashewar ranar 16 ga watan disamba da aka kashe mutane 150 kusan duka ƙananan yara to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata ba amurka ma'aikaciyar jinya da ta kamu da kwayar cutar ebola a saliyu za ta isa asibitin nebraska yau lahadi inda za a ci gaba da sa mata ido daraktan sashen dakile yaduwar cututtuka na cibiyar aikin jinya a jami'ar nebraska ya ce ma'aikaciyar da ba a ambaci sunanta ba tana tana cikin koshin lafiya kuma ba za ta yada kwayar cutar ba za a kula da mai dauke da wannan kwayar cutar ebola ne na tsawon kwanaki 21 domin ganin ko cutar za ta kwantar da ita jiya asabar wani asibiti na birnin london ya ce jikin wata ma'aikaciyar jinya 'yar asalin ƙasar scotland da ake yi wa jinya ebola ya ƙara tsananta cikin ɗan ƙaramin lokaci a kwanakin nan kuma tana nan rai kwakwai mutu kwakwai Polin Kafake tana aikin sa kai ne a yunkurin yaƙi da cutar Ebola a Saliyo watan da ya gabata lokacin da ta fara rashin lafiya. daga ƙarshe 'yan sanda a india suna tsare wato sun tsare waɗansu mutane biyar dangane da zargin garkuwa da kuma yi wa wata 'yar ƙasar japan 'yar yawon buɗe ido fyaɗe matar da ta zauna a kolkata ta ce waɗansu maza uku suka yaudare ta suka ce za su nuna mata gari suka zaga da ita cikin wato wurin ibada mafi tsarki na buda a ƙasar india da ke jihar kafin suka yi mata fyaɗe. To madalla an gaishe ki na Amal Grace Alheri Abdu. Labaran duniya kenan kuka saurara. Yanzu haka kuma dai mazauna garin Baga da ke cikin karamar hukumar kuka ta jihar Borno da kuma garin babban gida da ke cikin jihar Yobe an kai musu hari kusan lokaci guda. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a zantawa da na yi da wakilin Haruna Dauda biyu. Kuma na fara tambayarsa ne ƙarin haske kan wannan lamarin. akwai bayanai da muka samu daga can garin baga kusan garuruwa ne aka ce da ɗan dama amma gari mafi girma kauyuka ne da ɗan dama kai amma gari mafi girma da aka fi sani a wuri shi ne garin baga wanda kuma iyaka ne da ke a kasar chadi iyakan su daga nan sai kogi ko in ka tsallaka kogi ka shiga kasar chadi to bayan da muke samu daga wurin shi ne cewa an kai hari jiya da asuba da misalin karfe biyar na asuba aka kai hari haka kuma fitattun mutane da ke gari yanzu haka a kusan duk mutane da ke gari sun fito sun bar wannan gari kuma a kasarin waɗannan mutane da ke gari ba ga masun tare wa wata baya wata wata da ma an kai irin wannan hari aka halaka mutane da dama wannan karin ma masuntan aka samu aka halaka da wasu yan kasuwa da suke wannan garin daga ko wasu suke kokarin tsallaka ruwa haka ta irin kwale kwale nan suna irin manyan-manyan kwale-kwalen nan masu injina to su yi kokarin tsallaka wadda bayan da muka samu hara ko wani kwale-kwale da ya kusan nutsewa cikin ruwa da mutane fiye da ɗari irin manya-manyan jiragen ruwan nan ne masu inji da kantaji mutane da kuma kayan su haka amma bayanin da samu cewa an samu an kuɓuto da waɗannan mutane da ke cikin wannan jirgin ruwa. Do kenan ba, ba hasarar rai ma a harin kenan in na fahimta. Akwai hasarar rayuka kwarai da gaske amma ba wanda zai iya gaya maka adadin mutane nawa ne saboda ana harbin ne kan mai uwa da wabi ana shiga ana buɗa musu wuta su mutane na ta gudu to bayan da nake samu har akwai wani sansani na jami'an soja da ake cewa multinational joint tax patrol wato haɗin zuwa ne na jami'an sojoji da yaɗa najeriya da nijar da kamaru da chadi a ba gaci aka ce kusan sojojin najeriya ne kawai a wurin babu sojojin irin waɗannan ƙasashe da aka ce suna haɗuwa su yi wannan sintiri a wannan wuri to suna da bariki a wancan gari na bagadin so bayan da muka samu har sai kai hari wannan barikin to amma a halin yanzu babu wani zai iya maka karamin abin da ya faru saboda a kusan kowa na ta kanta ne a duk cewa aka yi aka bar gari su ba zai tabbatar maka yanzu wannan gari ko yana hannun su waɗannan yayan kungiyar boko haram ko kuma wanda ake tsoron su kai wannan hari ko kuma yana hannun sojojin najeriya ne ba wanda ya tabbatar maka da wannan tunda har yanzu ba wanda ya shiga ya sai an gaya mana cewa an ga jiragen sama suna ta shawagi a wannan wurare To bacin wannan an ce kuma akwai wanda ya faru a babban gida shi kuma babban gidan ya yake? Haka yake akwai karamar hukumar Tarmuwa a lake garin babban gida na karamar hukumar Tarmuwa a jihar a kilomita hamsin ne daga babban birnin jihar wato garin Damatu na ma mun samu labarin cewa an kai hari wannan gari kuma kusan zance duk mutanen garin su ma sun fice ba wani har yanzu dai babu wani jami'in sun ya fito da wani bayani game da waɗannan hare-hare amma tabbas an kai wannan hari garin karmuwa wato garin babban gida lokacin zuba suna dab da sallar magariba a kuma mutanen garin duk suka fita an kashe na kashewa wanda suka samu suka fice sun samu sun fice to babban matsalar da ake fuskanta a yawa shine yawanci za ka samu irin waɗannan garuruwa babu wayoyin sadarwa za ka samu sai mutum ya samu ya fita ya samu ya fita daga wannan wurare shine zai ba da bayani abin da ke faruwa a mafi yawan manyan garuruwa kamar garin tun ko kuma cikin babban birnin Maiduguri. Ba samu sun tsallako nan cikin Najeriya ba ko kuma can kasan wajen kamar kamaru domin su kira 'yan uwansu ko kuma su ba da wani bayani da za a iya dogara a kan shi ko kai domin kai ɗauki ko kuma wani abu makamancin haka? Gaskiya halin yanzu babu tunda har yanzu kusan kowa na gudun tsira da ransa ne har yanzu da yake nake magana da kai. Babu wani da zai gaya maka cewa ga wani doki da aka kai masu. Tunda kusan dukkan jami'an tsaro suna kokarin kare kansu ne su samu su kubuta ko kuma su tsira daga irin wannan hari na mahara dai ne da muke samu shi ne wannan nabajen nan sun fito daga dukkanin kusurwa guda kudu zaba da yamma kudu da arewa so kai ma wannan barikin soja hari na wato multinational joint tax wanda da ake kira da ke garin bagare so ba wanda zai tabbatar maka da haka tunda su kansu ba sadarwa tsakanin su da nan a yankin birnin maiduguri kuma daga can ma babu wani sadarwa daga nan ma babu wani sadarwa za a iya samun su a can sai dai sun sun tsallaka zuwa waje ɗin to har zuwa wani bayanai da muka samu daga wurin. abin nake son ka tantance muna shin bariki ne aka kai mahari koko mutanen garin gaba ɗaya koko duka gaba ɗaya ne. wato duka gaba ɗaya ne a yawa kusan da barikin da kuma mutanen garin gaba dama in sun kai yawanci cikin wannan hari a yawa suka so ni da jami'an tsaro inda idan jami'an tsaro suke da makami suke da kare al'umma to da aka eh, suka tarwatsar jami'an tsaro ko kuma suka tada wa jami'an tsaro hankali jami'an su kokarin kare kansu ne sannan kuma su shiga gari su sama su dinga kashe na kashewa wanda kuma ya samu kubutar Allah sa kwanan sana gaba ya samu ya tsallaka to kusan zai ce bitar ne da barikin da kuma eh, su mutanen garin da gaba daya. To Allah ya sauka tattaunawa mu kenan da Haruna Dauda biyu. a jihar adamawa kuma an samu tashin bom ne wanda ya musabbabin mutuwan wasu bayan allah ga ibrahim abdulaziz da karin bayani a cikin wannan rahoton kamar yadda gano suka bayyana bom din wanda aka dasa a kusa da bakin hanya ya fashe ne a ƙauyen lubdira da ke yankin maiha ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da kwato daga hannun mayakan boko haram cikin kwanakin nan wani ƙauye ne wanda ake kira kolobaya da hanyar daga kilomita biyar daga sun kabar maiha zuwa mubi kuma sun zo suna shan dumi da safe sai sun ga wani abu a ƙunshe sai suka ɗauka suna wasa da shi sai tashi da su. to ya yanayi yake yanzu a wuraren tun da gashe da an fatattaki waɗannan mayaƙa na boko haram yanzu ya yanayi yake a wajen. eh yanayi ka alhamdulillah ne kowa na harkar sa sai dai an ɗauko su daga gauye an kawo su asibiti a cikin garin maiha. eh a kauyen kurbaya kusa eh, kafin ka je mayan a jimla mutane biyar ne mutum biyu ciwo ya munana sosai mutum biyu kuma ciwon bai bai tsananta sosai ba kuma mutum daya kuma yara jami'an tsaro sun isa wajen a ba tukuna yanzu ba su isa ba tukuna eh, masu bi cika bama bamai ba su isa ba abun da muke ji abunan tsoro muna kira eh, masu bi cika bama bamai din nan su gaggauta su je wannan wurin garin maiha saboda su mutane wurin ba san ya yanayin bom yake ba je su bincika yadda abubuwan yake kar kuma ya ci gaba da faduwa don sun zo ta wajajen yawa kuma hanyar da za a je mubi kawai ta hanyar manyan ne ya kamata su je ta wannan wurin daga birni daga kauyuka ya su duba eh, abubuwan fashe wannan in akwai a wurin su cire in babu kuma sai su tabbatar mutane don yanzu ana cikin dandara. To sai dai kuma kawo lokacin hada wannan rahoto hukumomin tsaro a jihar Adama ba su yi karin haske ba game da fashewar bam din yayin da a bangare guda kuwa mazauna garin Mobi ɗaya daga cikin yankunan da aka kwato daga hannun mayakan na Boko Haram ke kira ga hukumomi a jihar da a tura musu jami'an kiwon lafiya don kula da lafiyansu. A ba matsala ana zaman lafiya ana cuɗanya kasuwa yana gudana sai dai ma'aikatan asibiti ne yanzu ana so gwamnati dai ta yi kokari ta ba su su dawo aiki. har yanzu asibiti a rufe. kamar ya jama'a suke fama ta fuskacin eh, neman magani da sauransu. Eh, kemis ake zuwa Red Cross suna suke taimaka musu da magunguna. Tun ban harin da mayakan na Boko Haram suka kai a yankin ne, jami'an kiwon lafiya da ma sauran jami'an gwamnati suka aice suka bar yankin don gudun abin da ka iya faruwa. A dai cikin kwanakin nan ana fa samun yawaitar tashin bama mai a wasu sassan arewacin Najeriya, wanda hakan ya sa masana haka tsaro irin su Dr. Bawa Abdullahi Wase ke ba da shawarar cewa kamar guraren zama kamar wadda gurin ɗumi ɗinan da mutane suke zaune da sauransu ya cancanta ya zama a sa'in sa kai wadda ake kira vigilante ba kawai na garaba ba yara matasa wadda suna da yawa yanzu a ko'ina su sa ido ga tafiyar kowa da wanda aka san shi a garin da wani bako da ba a san shi ba duk a sa ido a rika ganin yadda ake waɗannan tafiya. kawo yanzu dai jama'a na yin tururuwa na koma yankunan da aka kwato daga hannun mayaka na boko haram yayin da kuma dakarun sojin ƙasar da kuma 'yan sa kai na maharba da kuma 'yan ƙato da gora wato civilian jtf ke ci gaba da nausawa wasu yankunan da har yanzu ke hannun mayakan boko haram a ƙananan hukumomin michiga da madagali wanda kuma fata shine allah ka ƙoshin wannan matsala na 'yan bindiga masu tada keri baya ibrahim abdulaziz sashin hausa na mara amurka daga yola a najeriya to Allah ya sauka an kuma gaishe ka Ibrahim Abdulaziz. Idan kuma koma ta ɓangaren siyasa jihar Gombe gwamnatin ce ta baje ayyukanta a faifai domin jama'a su shaida kamar yadda Abdulwahab Muhammad ya aiko mana a cikin wannan rahoton. ilar neman amincewa ko kuma rashin amincewa da irin ayyukan da gwamnatin ibrahim hassan dan kwambo ta gudanar a ƙasa da shekaru hudu da aka gudanar a ɗakin taro a ƙarshen mako a garin gombe daga bisani na tambayi ra'ayoyin wasu da suka halarci ɗakin taron Ai tsarin nan da gwamnan jihar gombe ya fito da shi ai gwamnan jihar gombe ya gama kome ya nuna halinsa na dattaku na shugabanci na adalci da yake da shi na son ci gaban jihar gombe ba domin kansa ba amma domin jama'ar jihar gombe ga baki daya sunana honorable abubakar muhammad magajin garin kwadam wannan abu shi ne akan ce open door policy ko alhamdulillah ya yi mun gode amma ba shi ne iyakan aiki ba kungilan nan ai ba san suwa suke yi ba ma akwai yan kungila a gombe yau da suka manta da maganan kungila, kuma za su iya yin abin da ake yi nan ka gaya masa wannan amma mun gode to ni ne former deputy governor gombe state yorio john lazarus dan darman waja kamar yadda ka kalli ayyukan da gwamnan nan yayi duk mai son gaskiya da bai kamata ba boni ya yi magana adawa saboda ayyukan da ya yi ina son tabbatar maka a shekara uku da rabin nan ko shekara takwas da aka yi ba yi na ayyukan ba. Kuka yi wannan shekara takwas kenan a ayyukan da yi ya fi naku. Dama a aji ba wanda ya kan dauki nomba daya nomba biyu ne ba duka aji daya kuke ba wanda ya dauki nomba daya bai fi ka ba. A sunana dai ambasada Abdulmumini Abubakar. inspector general police retired tun da aka kafa gombe state a uh, 1996 a uh, wing commander uh, oji shine ya fara bude state din na ga zamaninsa bawa ya yi little gamna ya wuce hashidu ya zo ya shuɗe yugoje ya zo ya shuɗe sannan wannan ɗan talikin ya zo to shakka babu babu gwamna da ya aiki wanda ya taɓa rayuwan 'yan ƙasa ba tare da wani burhaha ba illa wannan gwamna. Sunana Ado Solomon jami'in da kan jama'a Abuja a headquarter na Nowa kenan. Wato babban darasi shine cewa mulkin demokradiyya mulki ce ta jama'a wadda kuma suna da dama su ba da nasu guduma sannan kuma su zo su dubi abubuwan da gwamnati ta yi idan akwai gyara su ba da gyara idan akwai guduma su ma su bayar to ina ganin wannan abu ne da ya kamata kowane jiha kowane gwamna ya yi koyi da ita domin mutane su san cewa gwamnati nasu ne suna da nasu guduma kuma suna da abubuwan da za su yi kuma suna da dama su tambayi shugabanni su ba da bayanin abubuwan da suka yi domin cin gaban kasarsu. shi ma gwamna ibrahim hassan dan kwambo ya jaddada muhimmancin irin wannan da kuma mika godiyarsa to yana da kyau a samu zama irin wannan domin a yi maganganu to saboda haka yana son ɗauki wannan dama na yi godiya ta musamman ga duk mutanen da suka zo nan an da ya karkare taron ne da liyafar cin abinci gami da kaddamar da asusun neman kuɗi domin tunkarar zaɓuɓɓukan wannan shekara abdulwahab muhammad mura amurka daga gombe a nigeria. an gaishe ka na musamman kada a shagala ana tare da sashen hausa na rediyon na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Ƙungiyar zumuntar mata Plateau DCC ta gudanar da wani taron waƙoƙi a Jos Fadar gwamnatin jihar domin nuna godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki. Shugaban Plateau DCC Reverend Nanya Gwaifa ya yi wa wakiliyarmu Zainab Babaji ƙarin haske dangane da manufar taron. In akwai abin da mu kwaya cikin tafi mai sarki shi Ubangiji abin yabo ne idan mu akan sha faɗi. to ya kamata mu da muke masu bin yesu masu alherinsa zuwa gare mu ba su da iyaka me mu mayar ma ubangiji domin alherinsa sai mu ce masa mun gode mun gode so dalilin wakokin shine domin a girmama a daukaka ubangijin allah mun koya cikin littafin sarki cewa har ma a samaniya mala'iku ba su da iyaka suna rera wakoki dare da rana a gaban kursiyin ubangiji so abinda muke yi muna fata watan wata rana cikakken wakokin ran da yesu ya bayyana dauke mu zuwa gidan ɗaukaka. Kana ganin kamar waƙoƙi yana da tasiri wajen canja rayuwar mutane wato daga mara kyau zuwa mai kyau? kwarai da gaske waƙoƙi jawabi ne babban mutum ya ji waƙoƙi ya kasa kunne ya kan cakune mu domin mu yi rayuwa mai kyau domin mu yi gyare-gyare cikin rayuwa na yau da kullum so waƙoƙi wa'azi ne musamman ga masu bi. da idan wata da kike rerawa idan wata da kike rerawa bai Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Zainab Babaji da ta mana hira da su, sai kuma Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah Uba. Da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. Babiya. to da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na shirin bishara wanda grace alheri abdu ta kawo yanzu a ji wannan saƙon To Madalla tawagar masu ninkaya ta kasar Indonesia ta koma domin ci gaba da neman tarkacen jirgin sufurin Air Asia bayan ta gano waɗansu manyan tarkacen biyar a tekun Java. Sai dai har yanzu rashin kyan yanayi yana ci gaba da kawo cikas masu ninkaya sun koma da baya a Latilas yau Lahadi bayan da suka kusa isa inda jirgin ya faɗi. hukumomi suna kyauta zaton za su sami damar gudanar da aikin su idan yanayi ya inganta da rana ruwan sama da guguwa da suka janyo igiyar ruwa sun sa aikin ya rika tafiyar hawainiya koriya ta arewa ta mai da martani a kan sababbin takunkumin da amurka ta kagaba mata bisa zargin yi wa kamfanin fina-finai na sony kutse kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa ya ambaci ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin ƙasashen ƙetaren koriyan yana cewa takunkuman adawa ce da kuma zalunci da ya ce za su sa pyongyang ta kara ƙudurin kare ɗiyaucin ƙasarta ne kawai jami'an ƙasar pakistan sun ce wani jirgin da baya amfani da matuki ya kashe akalla mayaka bakwai a arewacin waziristan waɗansu jami'an leƙen asiri ƙasar sun ce jirgin ya harba makamai masu linzami biyu kan gidan mayakan da ke kal kusa da kan iyakar afghanistan Wanka ko shan ruwan gishiri baya maganin cutar Ebola. Abin yi kawai shi ne. Kada ka yi mu'amala da wanda ya nuna alamar cutar da ya haɗa da zazzaɓi mai tsanani ko jan ido ko amai ko kuma ciwon ciki. Ka wanke hannunka da sabulu akai-akai musamman ƙarƙashin farcinka. Idan kuma babu sabulu, sai ka rika amfani da ruwan wanke hannu. Ka yi amfani da safar hannu wato glove lokacin da kake kula da waɗanda ke ɗauke da cutar. Ka dafa nama sosai ka kuma guji cin naman daji. Ka sa rigar kariya da safar hannu duk lokacin da kake taɓa dabbobi. Kada ka taɓa wanda ya mutu da cutar Ebola. ‘Yan kunne ya ji, gangan jiki ya tsira. Sako daga cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa da ƙasa. To, madalla, duka-duka kuma ana muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya kai mu. Ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri, ciki ko har da shirin nan na Ibrahim Alfa Ahmed wato ciki da gaskiya. Yanzu a madadin ita Grace Alheri Abdu wato Inna Amal waya ta taya ni gabatarwa da kuma yami wanda ya bada umarni. Sai injiniyanmu na wannan lokacin Greg Barnes, ni madugan shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.